أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu jin mu da sauraron mu muna muku gaisuwa irin na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah mu dokokin sarki ya hada mu a yau asabar safiyar asabar ɗaya ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1443 daga birnin maka zuwa madina wanda yake daidai da ah, biyu ishirin da hudu biyu ga watan hudu biyu ga watan hudu miladiyar annabi risa dan na maryama shekara 2022 dan ya inganta lamun ɗaukakin sarki ya sa da mu cikin wannan littafi da muka ɗauka wanda yake da alaka kai tsaye da wannan ibada da muka fara a yau da muke roƙon lamun ɗaukakin sarki ya sa da mu da dukkanin alkhairan wannan wata سنن التافي المختصر المفيد في أحكام الصيام وآداب العيد واللفظ بالضمى من آه، الدكتور خالد الجهني حفظه الله تعالى آه، كنا مالا مني دينا رأي دا باين يا باني إذني تكنا مكا آه، يددا من كراتون للتافي مالا مني دا معاصلي حاليا ينا رأي متمين بن المصراني الماجرين وحيد عبد السلام بالي رحمه الله تعالى kuma kamar yadda ya gabata a muktasar ahkamu siyam mun ambata cewa a muktasarun fi ahkamu siyam mun ambata cewa idan har malami yana raye ba za mu yi magana akan shi ba saboda alhayu la ya'manu lahu fitan duk da muna fatan Allah mu dokakin sarki ya saka mu wannan malami da dukkanin alkhairai kuma ya sa aljanna ya zama makoma gare shi da iyayen shi baki daya da namu iyayen wannan insha Allah shi zai zamo majalisi na farko cikin wannan littafi wanda kai tsaye insha Allah za mu ɗauki muƙaddimar littafin mun samu dama kuma mu shiga cikin littafi kai tsaye malami ke cewa muqaddimatul muallif ga nan muqaddima da shi mawallafin wannan littafi ya rubuta yake cewa alhamdulillahi al-aliyyi al-azim alladhi manna ala ibadihi al-mu'minina bi mawasim at-ta'at wa nafahat al-khairat wa yassaraha lahum وأعانهم عليها والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي بلغ الشريعة وأوضح, الطريق وأوضح طريقها أيما توضيح وعلى آله الأطهار وأصحابه الذين نشروا سنته في ربوع الأرض شرقا وغربا وبعد malami ce ga muqaddimatul muallif muqaddima da shi marubucin wannan littafi ya rubuta wanda yake cewa alhamdulillahil aliyil a'zam dukkanin yabo da kirari da godiya su tabbata ga Allah al aliyi madaukake al-a'zam mafi girma a maganganu ya sha gabata kan fadin alhamdu da ashukur da al-madh wanda ba za mu sake komawa san shi ba saboda gudun tsawaitawa to al'ali yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala wa huwa al'aliyyu ya busha cikin alqur'ani sifa ne al'azam daga al'azim wanda ya zo a af'ala tafdil ne yana nuna cewa al'azam mafi girma wanda shi ma ya zo sunan Allah madaukakin sarki al'azim a cikin alqur'ani allazi manna ala ibadihi al-mu'minin alladhi wannan da manna yayi baiwa ala ibadihi almu'minina ga bayinsa mu'minai bi ta'at da wasu zamunna na yin ta'a ga Allah subhanahu wata'ala na daga cikin falala da kyautar Allah subhanahu wata'ala ga wannan al'umma da cewa da karne wani lokaci na alkhairi zai zo ya wuce face wani lokacin alkhairi yana biye da shi yanzu mun tsinci kanmu a Ramadan ramadana na wucewa za mu shiga watan shawwal da take dauke da naka salala shawwal na wucewa kuma za mu ba da jimawa ba za mu riski watan zilhajj wanda a ciki ake aikin hajji ake kaza ake kaza akwai tsayuwan arafa wa'anda ba su samu zuwa ba za su yi azumi na wannan kwanaki yinan naki goma na farko da su na da nashi falala sosai bayan nan kuma kai tsaye muharram sai zamana da kyar a samu wani lokaci na alkhairi ya wuce ma bayi face kai tsaye wani lokacin alkhairi yana biye da shi bi mawasil ta'at da zamunna na yin ayyuka na ba'a wa nasahatil khairat da kuma wasu ababa da suke turo alkhairi wato abu wasu lokuta da mutane da su tsinci kansu a cikin wasu aiki وان الذي جن يوم سام الرحمة الله سبحانه وتعالى ويسرها لهم كما ألا مدوكتين سركية سوى كاب باين سمؤمني وأن الإبادوج وأعانهم عليها كما يتيم كامس أكني سبودا دكيان دا كخيغ شري دكيان دا كخيغ داجي و دكيان دا كخيغ قوكري إذن الله سبحانه وتعالى بي أمين تمك بأيك الأيك الضاع ما سيدا غريه أيكي نذاك أيكي نذا يسيرون duk wahalar sa sai kaga yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi duk wahalar aikin sai kaga yana da matukar sauki ga wanda Allah subhanahu wataala ya saukake masa sai sa a yanzu aka ai yawanci ma ai masu cewa ni ba zan yi azumi ba sai na ga wata ni ba zan yi azumi ba sai na ga wata ba za su iya bane tsoro ne kuma Allah maɗaukacin sarki bai shiga cikin al'amuransu ya dafa musu ba idan Allah maɗaukacin sarki ya sauwake maka aikin ibadan kuma ya taimaka maka ya karfafa maka sai ka samu kanka kana cikin bayi masu yin wannan aikin ibada yanzu wani in aka ce ya zauna ya saurari karatu na minti talatin awa ɗaya sai ya yi bacci amma kuma zai iya kallon vidiyo na fim na awa biyar wani in aka ce ya zauna a koya mishi ƙur'ani na awa ɗaya sai ya yi bacci sai ya yi rashin lafiya wani kuma amma kuma aka ce ya zauna lectures a makaranta awa goma sai ya zauna babu matsala kaga dole sai idan Allah madaukakin sarki ya tallafa wa bawa akan wannan wassalatu dukkanin wato yabo da kirari salatin Allah kenan wanda muka ce as-salatu min Allah shine zikrullahi al-mar fi al-mala'i al-a'la Allah madaukakin sarki in ya maka salati shine Allah madaukakin sarki ya kyautata maka ambato a cikin mala'iku wanda kuma as-salatu min al-'abdi as-sala daga bawa dan uwanka kuma shine yayi maka addu'a خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي إن دعاءك والسلام دكما تارين أنشي الأتماني مفياتك الأكملاني شما مفياتك على من أكمل لنا الدين قولنا النبو بيتك من الدين wanda wannan malami ya bi tsari na alkur'ani bayan ya nuna kirari ga Allah subhanahu wataala mubasharatan sai ya biyo da salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar hadisin wannan bawa da ya zo yayi sallah sai ya daga hannu yana sallama ya daga hannu ya fara kawo bukatun shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a ka wannan asra'a hada da ya fara ya bude kirari ga Allah sannan yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan kuma sai ya ɗaura da tashi buƙatar da hakan ya fi ainihin wato dacewa wa atamma alaina an ni'ima kuma ya cika mana ni'imomi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kenan wa radiya lana islam dina kuma ya yarje mana musulunci kadai ya zamo addini a gare mu allazi ballagha sharia wannan annabin da ya isar da dukkanin shari'o'in Allah وأوضح طريقها أيما أي أيما توضيح كما يبين من تفرق ونن شريعة تا الله سبحانه وتعالى matukar bayyanawa ba tare da ya ɓoye komai ba sai yasa da kansa sallallahu alaihi wa sallam a hajjatul wada sai da ya tsaya yake tambayar sahabbai yake ce musu hal ballam shin na isar muku da sako suka ce e ta isar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma shahida ya Allah ka zamo shaida cewa sako da ka bani na isar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana addini bai boye komai ba ya bayyana shari'a matukar bayyanawa shi yasa masu ƙirƙiro bid'o'i su kawo cikin addini zargin annabi sallallahu alaihi wasallam da khiyana suke yi saboda kamar yadda imam malik ya faɗa duk wanda ya kawo wani sabon addini faɗa ta faɗa yana zargi nabi, sallallahu alaihi wasallam ni cewa ya ha'inci sako da Allah subhanahu wataala ya bashi wa ala alihi da kuma alinsa al tsarkaka ka to al-al fi hadha al-makan yana nufin zuri'ar gidan gidan shi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi duk da mun ambata cewa al-al yakan bo da ma'ana الأتباع مدية آه، وآل النبي هم أصحاب ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي فبناك أنت وعلى آله أكي شروع تونا دنيدا كيدك منشقا أما أنك تي وآله سيأكك وأصحابه لسورة وسو تونا كما بندمو وأنا أنا مغانا دي أو أنت كم وأنا من يا آل بيتي آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه da kuma sahabbansa wanda muka ce as-sahabi shine duk wanda ya sadu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ya mutu da wannan imanin to sai a ce da shi duk wanda ya canja ya canja ya baddalu to wannan kuma ba za a ce da su sahabbai ba hmm. kuma koda daga baya ya samu matsala na rida ko na abu ya zo kuma ya sake dawowa yana nan da wannan past glory din yana nan a matsayin shi na sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhina wa annanda nasharu sunnata suka yada sunnonin manzo sallallahu alaihi wa sallama fi rubu'il ardi akan doron ƙasa sharqan wa gharba mafitar rana da mafadarta gabas da yamma malam sai ce wa ba'du to bayan haka da malamai suke cewa ba'd nan shine fasl al-khitab laqad arina daud wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab Allah yace ba Allah yace ba annabi daud hikima da kuma fasl al-khitab wani abu da yake rabe zance da shi malamai suka ce shine fadin amma ba'd malam yake cewa fa ya tazalu hajatun nasi ila al-ilmi qa'imatan qa'imatun فلا تزال هاجة الناس هاجة الناس إلى العلم قائمة ما دامت ما دامت الحياة لأن بالعلم تنصلح حياتهم وتصح عبادتهم إذ هم مأمورون أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله عز وجل على وفق شرعه الحنيف وأن يقتفوا السنة الغراء لذلك حرص العلماء على تقريب علوم الشرع للناس بما يناسب مداركهم وثقافاتهم لينالوا شرف تبليغ العلم لذلك رغبت في جمع أحكام الصيام والعيد وما يتعلق بهما في كتاب مختصر مفيد فاستخرت ربي تبارك وتعالى في ذلك فشرح صدري ويسره لي فله الحمد والمنة وأسميته المختصر المفيد في أحكام الصيام وآداب العيد أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وقد انتظم الكتاب في تمهيد وخمسة فصول وثبت وثبت بالمصادر والمراجع وفهرست كما يلي مالك فلا تزال حاجة الناس إلى العلم يجب بكاتر متاني إزواج إلمي ba ta gushewa imatan tana nan a tsaye ko da yaushe mutane suna buƙatar ilimi na addini da na rayuwa ma damatil hayatu matukar mutane suna rayuwa a doron ƙasa as long as akwai mutane a raye to mutane ko da yaushe suna matukar buƙatar wanda zai zo yayi musu jahilci ya kawo musu ilimi na rayuwa da na addini wanda dukka ake buƙata in mutum ya iya ɗaya bai iya ɗaya ba ba mamaki ga yana da ko da ko wani ko gida dan shi ko wani abu amma in mutum ya zama ya hada duka kaga ya hada ilimin rayuwa ilimin zamani kuma ya hada da ilimin addini to kaga wannan kuma sai zamo nurun ala nur ne hmm? duk da akwai wanda suna da ilimin zamani a ilimin addini kadai to amma kuma ba kana gani ka san ba kauyawa ne a ilimin rayuwa din ba ma hmm? li'anna bil ilm saboda lalle da ilimi tansalihu hayatuhum rayuwar mutane take ingantuwa ilimi ita take gyara rayuwar mutane duk inda ka je kasar ana rayuwa ne gaba gadi babu aya babu hadisi babu wayewa babu sa'afa babu ci gaba ba komai sai kaga kawai ana dai raye ne kal an'am kaman dabbobi ba tare da an abin nan ba to rayuwa yana gyaruwa ne da ilimi wata sihhu ibadatan kuma ibadu su ma suna inganta ne da ilimi ta'rifuni qabla ta'buduni fa lam ta'rifuni fa kuma wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi mutum da halatta aikata wani aiki na ibada ba har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan ibada idhum ma'muruna an ya'budu Allah 'azza wa jalla saboda lalle fa mutane an umarce su ne da su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla mai girma da buwaya ala wafqi shar'ihi al-hanif yanda dacewa ibadan yana dacewa da shari'ar Allah madaukakin sarki wato miƙaƙƙiya ko kuma a karkatacciya daga shirka kaga dole ibadar ta zamo Allah madaukakin sarki ne ya shar'anta ta kuma ta zamanto ta dace da yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ta kama Allah subhanahu wa ta'ala ya daga kai ya kalli wannan ibada da mutum yake yi وأن يقتفوا السنة الغراء كما متعني سقي كي سنة تمن بو صلى الله عليه وسلم كما يدى مكعمبة إبادة تزمو يدى النبي صلى الله عليه وسلم ييهك ككي كو صلى شي يو انجون سي انشي متن يتشي شي صلى إن يي تكبيرة الإحرام تهيا زي سي ركوء سي سي سي زمن سي زمن فرقو سي سجدة سي داوي يتعي آية. أيوان كراتو سي كومي كوما سي سجدة تبيو سي fita a sallah kaga wannan kawai yi shirme ne exercise zamu ce yayi yi yoga amma idan mutum ya goshi yayi takbiratul ihram yayi tsayuwan karatu yayi ruku'u ya dago yayi sujada wannan sai mu ce yi ibada mai suna sallah to haka azumi kamewa ne idan mutum ya ce to shi ba zai ci abinci ba daga magarba ne zuwa asubahi zuwa ketowar alfijir to kaga wannan zamu ce kawai ne ya kame ya yi dayatin amma ba za mu ce ya yi azumi ba saboda shi azumi bisa yadda ya zuwa suna shi ne al'insak ne min ɓolo'ai shams ila hurubi min ɓolo'ai fajiri ila hurubi shams daga ke tora alfijir zuwa faɗuwar rana nan ne za a ce mutum ya yi azumi lidhalika harasa ulama haka yasa malamai suka yi kwaɗayin wato ala taqribi ulumi shar'i linnas kusanto da ilimi na shari'a ga mutane bima yunasibu madarikukihim da abin da yake dacewa da yadda suke fahimtar abu mutane malamai sai su kawo dan yanzu wani abu sai ka yi karatu sai an je can nesa sai an yi dip a karatu ake samun shi to malamai sai su kawo maka shi very close saboda kai ma almajiri iri na duka mu samu mu ma mu san wannan abu wasa saqafatihim da kuma wayewansu liyanaru sharfa tabligh al-ilm dan su samu falala na isar da ilimi lidhalika raghibtu fi jami' ahkam as-siyam mala yace haka sa na kwadaitu wajen gani na kusanto da hukunce hukuncen azumi wal da kuma hukunce hukuncen idi wanda hatta idin man kaga yanda mutanen mu muke kawai kasan cewa muna yi ne gaba gari ba ilimi ba fahimtar abin Allah ya sa mu dace wa ma yata'allaqu bihima da kuma duk abin da yake da alaka da azumi da sallar idi din fi kitabin mukhtasarin mufidin cikin wani littafi dan taƙaitacciya amma kuma mai amfanaswa fastakartu rabbi tabaraka wa ta'ala fi zalik sai na nemi wato wato na nemi na nemi istikhar to na nemi zaɓin ubangiji na tabaraka wa ta'ala wajen yin hakan fa sharaha sadri Allah sai yalwata kirjina wajen yin hakan wa yassarahu li kuma ya bani saukin yi in ji malam falahul hamd dukkanin yabo da girari ikirari da godiya su tabbata ga Allah wal minna haka zalika dukkanin baiwa daga Allah take wa asmaituhu na samu wannan littafin suna al-mukhtasarul mufid dan takaitaccen littafi kuma mai amfanaswa fi ahkami siyami wanda ya kunshi hukunce-hukuncen azumi wa adabin eid da kuma ladubba na yin ibi. as'alullah an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim yace ina roƙon Allah ya sa don neman yaddarsa nake na rubuta shi wa qadin amin malam Allah ya sa don neman yardan Allah kai wa qadin tabama alkitabu fi tamhid wannan littafin ya kunshi at-tamhid shimfidi wa khamsati fusul da kuma fasalloli ɗaiɗai har guda biyar wa sabata bil masadir kuma kowanne hadisi ko maganar magabata da aka kawo ko aya ko ma menene za a ɗauko tu za a faɗi tushen inda aka ɗauko da za a kawo masdari da marja'i za a faɗi ga inda aka ɗauko shi kuma ga namban saffa ko kuma namban hadisi da sauransu wa fuhurisat sa'annan kuma an mata fahar an mata table of content an mata fihirar a ƙarshen ta kama yali mala yace kamar yadda dai gashi za a kawo na farko at-tamhid fihi thalathatu mabahis shimfiɗi da malam yayi akwai wato mabahis ɗaiɗayar guda uku ƙofofin bincike ɗaiɗayar guda uku almabasul awwal fada'il shahru ramadan na farko shine falalan shahru ramadan watan ramadan almabasul sani shi kuma fada'il siyam falalan azmi almabasul salis bima yustaqbil bima yustaqbal shahru ramadan da me za a fuskanci watan ramadan mu dai gashi nan mun riga mun shiga muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da dukkanin alkhairansa da ke cikin wannan wata alfasulul awwal ahkamu siyami fihi 10 mabahith fasali na farko kuma hukuncin hukuncen azumi wanda aka kawo babo ba guda biyar mabahis ɗaiɗai har guda guda goma almabatul awwal ta'rifu siyam almabas thani hukumu siyam bincike na farko da aka yi shine ma'anar azumi bincike na biyu kuma hukuncin yin azumi din almabatul salis bincike na uku kuma alhikmatu min siyam hikima da tasa ake yin azumi al-mabasu rabi' mata yajibu sawm ramadan na hudu kuma yaushe azumin ramadan yake wajibta al-mabasu al-khamis mata yasifu sawm ramadan yaushe azumin mutun yake inganta al-mabasu sadis ma yustahabu fa'iluhu lisa'im ababan da ake san mai azumi ya aikata su as-sabi' as-sabi' mufsidatu as-sawm ababa dake lalata azumi الثامن كما مفرات المعاصر معاصرة أبا بالك كري أظني أزاما ننشي وأن أزاما نن أكساموس أبو نترى التاسع الأيام التي يستهب صيامها وأنا كند أكي كني أزمت العاشر نقوم كما الأيام التي لا يجوز صيامها وأنا كيدا باء سومتني بهلت متني أزمتني سبا الفصل الثاني sai kuma fasali na biyu ahkamul itiqaf hukunce hukuncen itikafi fihi khamsatu mabahis malai yace akwai bincike ɗaiɗai har biyar a cikin wannan fasali na farko ta'riful itikafi wa hukmi ma'anan itikafi da hukuncin sa sani na biyu al min al-itikaf hikimar da tasa Allah ya sa ya shar'anta mana yin itikafi Allah ya sunnanta mana yin itikafi almabasu salis shuruɗu sihhatil i'tikaf sharuɗa da suke sa i'tikafin mutum ya inganta almabasu rabi mufsidatul i'tikaf Ababen da ke bata i'tikafi almas'alul khamis masailun mutafarriqa wasu mas'aloli rarrababbu wanda suke da alaka da wannan ibada na mutafarriqa wanda rarrababbun mas'aloli da suke da alaka da wannan ibada sai kuma alfasulu salis fasali na uku ahkamu zakatil fitr to gashi na an zo karshe karshen azumi da farkon kwanakin sallah to hukunce hukunci malam zai kawo hukunce hukuncen zakatu fitr zakan fit da kai wanda fi khamsatu mabahi akwai mabahi daidai shi ma har biyar al-awwal na farko ta'rif zakatul fitr wal hikmatu minha ma'anar menene zakatul fitr da kuma hikima da ta sa aka shar'anta ta na biyu shuruɗin wujubi zakatul fitr sharuɗa da suke wajabta cire zakatul fitr na uku waqtu ikhraj zakatul fitr lokacin da ake fidda zakkan fidda kai الرابع نهدو مقدار زكاة الفطر gwargwadon kwatankwacin abin da ake cirewa na zakar fidda kai alhamis hukumu ikhraj zakatul fitri qimatan hukuncin fidda kima wato nuqudan kudi a makofin zakatun fitr kenan to sai alfasul rabi' fasali na hudu ahkamul eid wanda ya shafi hukunce hukunci eid wa adabihi da ladubbansa wanda fihi mabahasan akwai mabahis biyu na farko ahkamu salat al-eid hukuncin sallar eid na biyu kuma adabul eid ladubban eid sai kuma alfasul khamis na karshe kenan namazij min khutab al-eid mala ya kawo wasu wato misalai ne na ainihin kuɗuwobin idi wanda ya kawo fihi sittatu hudabin wanda da akwai ainihin kuɗuwobi har guda shida alkuɗuwatul ula na farko bishiriyat al wa wasaya wato bisharori da wasiyoyi na biyu kuma wasaya qur'aniya wa nabawiyya wasiyoyin alqur'ani da wasiyoyi na hadisai sai kuma kuɗuba ta uku wajibatun azima wasu wajibobi masu girma da ke kanmu mu bayan Allah na hudu kuma a'zamul wajibat mafiya girman wajibobi da ke kanmu na biyar usulul iman tushen imani sai kuma na ƙarshe shine idul Adha wa Tadhiya idin layya da kuma yankan layya haza mala ce to wannan kenan وأسأل الله الكريم أن يتقبل عملي هذا نارق الله مدوكة سرشية أمسى مني وانا أيكي دني وسائر أعمالي دكني أيكيك دني وأن يرزقني وإياكم القبول كما أذرتاني دكيني كراتو gabaki ɗaya Allah ya azurta mu da ainihin samun karbuwan aiki? kama as'aluhu subhanahu an yaghfira lana taqsirana kamar yadda nake roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gazawar mu wa khata'ana da kuma kurakuranmu wa li'aba'ina da kuma iyayenmu wa ummahatina da kuma iyayenmu mata uwawwakinmu wa mashayikhina da malummanmu wa azwajina da matanmu wa zurriyatina da zuri'armu wa sa'iral muslimin da kuma dukkanin musulmai baki daya innahu akramu mas'ul Allah shine mafi karamcin wanda aka roƙa wa adamu marju kuma shine mafi girman wato wanda ake fatan samun abin da aka roƙa a gare shi وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين salati da Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma alinsa da sahabbansa baki ɗaya wannan shine a a muqaddima da Sheikh Khalid ibn Mahmud Al-Juhani hafizahu Allah ta'ala ya rubuta ranar 20 ga watan Sha'aban shekara na 1441 wanda shekara biyu kenan yanzu da dan kwanaki insha Allah to kai tsaye za mu shiga cikin tamhid da malan yayi a ainihin shafi na tara kenan insha Allah wanda malam yake cewa al-mabath awwal fada'il shahr ramadan falalan watan ramadan malam yace ma hiya fada'il shahr ramadan menene falala na watan ramadan لشهر رمضان فضائل عديدة منها لشهر رمضان جوات رمضان دا أقوي فضائل عديدة وصف لولولي ما سب يوع من هذا جتك لفرق شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة أوات رمضان دي أنا بوئي قوفو في الجنة وتغلق فيه أبواب النار كما أتشكين وطن أنا رفي قوفو في وتسلسل فيه مردة الشياطين kuma ana yin mari a ɗaure ƙangararru cikin aljanu na shekanu fala tabri ahada to ba sa iya wato bauƙar da wani ba sa iya karkatar da wani ya bar addini hujja kuma rawal bukhari wa muslim imam bukhari da imam muslim sun rawaito hadisi imam bukhari da namba na 1899 imam muslim 1079 cewa hadisi daga Abu Hurairah Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an ɗaya daga cikin sahabbai da suka kowa yawan hadisi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza dakhala shahru ramadan idan watan ramadana ta shigo futtihat abwabus samaa ana buɗe ƙofofin sammai wanda abuwabu sama huna bi ma'ana abuwabul janna ƙofofin aljanna wa ghulqat abwabu jahannam sannan kuma za a kule ƙofofin jahannama wa sulsilati shayatin sai kuma ayi mari mashaytanu ayi mari a daure shaytanu ai bi ma'ana muni'at min al-wusul ila bughyatiha min istadil muslimin muni'at sai a hana su min al-wusuli zuwa isa ila bughyatiha zuwa ga abin da suke fata min istadil muslimina na lalata musulmai bil qadar alladhi kanat taf'aluhu fi ghairi ramadan da gurgurdan yanda suka kasance suna iya haikata hakan a wani wata na daban wanda ba ramadan ba wa taftihu abwabul janna malam yace kuma ai bude kofofin aljanna wa taghliqu abwab jahannam da kuma kule kofofin wuta da ake yi wato salsalu shayaɓin da kuma wato ɗaure shaiɗanu da ake yi alamatun da kule shahar alama ce na cewa watan ramadana ta shigo wata abimun li kuma yan ana ƙara girmama falala na shi watan ramadana din ne wal min iza'il mu'minin kuma a hana su wato cutar da musulmai wannan magana ne da Imam Nawawi ya kawo a cikin Sharh Harbi Sahih Muslim mujalladi na bakwai shafi na 188 wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu an kuma samun hadisi ha daga Abi huraira Allah ya kara mishi a yarda da yake cewa hadisi ne wanda imam tirmizi ya rawaito shi da lamba na 600 da 82 imam ibn maja da lamba na 1642 kuma imam al-albani ya inganta wannan hadisi cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan a rana ta ta dare na farko na watan ramadana kamar jiya kenan sufilati shayatin za a yi na dukkanin shekaru mai maradatul shayatin wa maradatul jin da kuma kangararru cikin aljanu dusu za a yi musu mari za a daure su wa ghulqat abwabun nar sa'annan kuma a kule kofofin wuta falam tuftah minha babun babu wata kofa da za a bude daga wannan ranar sai ramadana ta shi wa futihat abwabul janna za a buɗe dukkanin kofofin aljanna falam yukhlaq minha babun babu wata ƙofa da za a rufe daga cikin wannan kofofi wa yunadi munadin sai kuma wani mai kira yana kira wanda malamai bai dama sun tafi akan cewa wannan mai kira mala'ika ne dukkanin malamai sun tafi akan haka sai su yana kira yana cewa ya baghiyal khairi aqbil ya kai ne neman alkhairi gabato zo kai aikin alkhairin ka wa ya baghiyash sharri aqfir kai kuma da kake neman sharri to ka fada ka ta karfa kai wannan sharri walillahi usaqa'u minan nari kuma Allah madaukakin sarki yana da wa'anda yake yantawa daga wuta wazalika kullu lailatin wannan kuma ana yin shi ne dukkanin dare dukkanin dare a sufilati shayaɗin kamar yadda ya zo a annihaya fi garibin hadith na ibn al-asir a cewa shi ne ai a ufiqat bil aghlal da a daure su da mari za a musu mari a ɗan daure su sun ga wannan kaɗai ya ishi ramadana falala a kulle ƙofofin aljanna a ƙofofin wuta a buɗe ƙofofin aljanna a ɗaure kangararrun shaidanu da aljanu sa'annan kuma a Allah maɗaukakin sarki duk dare yana ƴanta wasu bayi daga wuta su zamo ƴan aljanna kaga ai baiwa gata gata dai kan in yafi wannan me muke bukata kaga ƙarshen gata dai alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki ya riga da yayi mana Allah madaukakin sarki ya datar da mu da dukkanin wa'annan falaloli Allah ya sa mu zama aljanna a wannan watan Allah madaukakin sarki ya sa kuma muna cikin wa'anda aka yi yantarwa din nan qala ulama malamai suke cewa hadha hadisi, wannan hadisi yahtamilu annahu ala zahirihi wa haqiqati za a dauke shi ne bisa ga zahirinsa da haƙiƙaninsa wa anna zalika kulluhu alamatun lil mala'ika wannan kuma dukkanin shi alamomi ne ga mala'iku lidukuli shahari na shigan wannan wata wata azimi hurmatihi da kuma girmama falala na wannan wata din wani mani'in shayatin min adal mu'minin da kuma hana kange shekaru daga cutar da mu'minai fa ya sami an yakunu isharatan ila kasrati thawabi wal afu kuma zai yi hadisin yana ishara ne yana nuni ne zuwa ga yawan lada da Allah maɗaukakin sarki ke ba wa bayi da kuma yawan afuwa na Allah maɗaukakin sarki a wannan wata sama da sauran watanni kenan wa annan shayatin yuqallu irwa'ukum kuma su shedanu cutarwa da suke da shi sai ya karanta ya zamo kaɗan ne fayasiruna kal musaffadin sai su kasance kai ka ce wa Allah aka yi mamari ne الصفد يضع القرآن ما أي وترى الواي مجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد لا توريس تكين حكم لا أموس ويكمل أن يكون فتوى أبواب الجنة كما ذي يو أدوتما أن مبوئي كوفو في الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات يضمون إبارة نيدا أكي فتح na da Allah madaukakin sarki yake buɗe kofofin ayyuka na ba'a ga bayinsa wadhalika asbabun lidkhulil janna wanda su kuma ayyukan ba'a din nan dalilai ne ai na samun shigan bawa ya shige aljanna وغلق أبواب النار عبارة an صرف himami عن ma'asi cewa da kuma aka yi an kule ƙofofin wuta zai yiwu ya ɗauki ma'anan cewa ai an ɗauke himmar mutane dagiyar mutane wajen ganin sun yi sabo an auke ya bar wannan hmm? al'ajilatu bi ashabiha ila nar wanda yake janyo ma'abota wannan zunubi zuwa wuta fa tasfidu shayatin kuma daure shedanu da aka ce an yi ibaratun an ta'jizihim an al-irwa wa tazyin shahawat wani ibara ne da aka yi amfani da shi don a nuna wato gazawan shaidanu wajen ruɗin bayi su aikata sabo da kuma wato gazawansu wajen su shaidanu su kawatawa ainihin bawa ayyuka na sha'awai-sha'awai na sabon Allah. Waƙila wasu kuma wato sun ce tasfidu shayaɗin fi Ramadan ɗaure shaiɗanu da ake a watan Ramadan isharatun ila raf'i udril mukallafi wato ishara ne na ɗauke udri ga shi mukallafi wanda mun mukallafi kamar da muka faɗa a mu na al-akhbari da kuma muktafarun fi ahkamis siyam da muka yi mako biyu ko uku da suka gabata mun ambaci cewa mukallafi shine wato baligi mai hankali wanda muka ce a mutum ya zamo ya kai shekara goma sha biyar ko ɗa namiji ko mace ya zamo na farko ya zamo mutum ya kai shekara sha biyar na biyu ko mutum yana ganin gashi a sassan jikinsa a hammata a gaba ko a haɓa jemu kenan ko kuma mafarki yarinya ta soma mafarki ko yaro ya soma mafarki mace kuma ko ta soma jinin al'ada ko kuma ka fara ganin nono a kirjinta sai mu ce to ta balaga azumi ya waje ba akan ta dole ta yi Allah ya rufa mana asiri in bata yi ba kuma sai a kama ta kaga ya nuna cewa ba 18 bane kamar yadda Yahudawa suke faɗa ba 18 years bane ta annahu yuqal yuqalu la kai kama ce cewa ake da shi mukallafi qad kuffat ash-shayatin 'anka ai Allah ya isar maka ya rike shaytanu daga gare ka fala ta'tal bihim fi tarki ta'at karkace ai illanka na barin aikin ba'a sharri shaitan ne wala fi'il ma'asi ko kuma anka ma'af wala fi'il ma'asiya ko kuma aikata sabo da kai kace sharri shaitan ne malam ya ciro wannan magana ne daga ikmalul mu'lim mujalladi na hudu shafi na biyar zuwa na shida haka zalika akwai wannan magana a cikin littafin fatuhul bari mujalladi na hudu shafi na ɗari da goma sha hudu to malam sai ce kaifa nara الشرور والمعاصي ma'asi تقرأ في رمضان كثيرا أنا يجي توتي أيكما موتي قالوا أيك شر أيك سابو سنة سامو أنا أيك تاسو أوت رمضان ديوة فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع الشر ولا لي إيه فدا شيء شيء أي تو دا أي شيء دقدر كأن أوري شيء كانوا تو أي بأي شر مخلوق تو الجواب من أو من أوجه malam yace to zamu ba da amsa ne ta fuskoki kamar haka malam sai da ya kawo fuskoki dai dai har guda uku ahaduha daya na farko malam yace inna ma tughallu 'ala as-sa'imin as-sawm alladhi hufiza 'ala shurubi wa ruwi wa ru'yat adabi amma ما لم يحافظ ما لم يحافظ عليه فلا يقل عن فاعله شيء innama tughallu an as-sa'imin as-sawm wato ana daure shedanu ne an saimin daga masu azumi as-sawm alladhi qufiza ala shuruti wa anna suke irin azumin da suka kiyaye sharuɗan sa sun kiyaye sharuɗan wannan azumin mai kyau wa ru'yat adabi kuma sun kula da ladubban azumi amma malami hafafa alai wanda kuma dama azumin baya kiyaye ladubban sa فأي فلا يغل عن فاعله الشياطين باء كتن شيطان دا غورنا متوم الثاني ما هي بعد أمسا كما تفسك نبيو كما رأتا لا يلزم من تفصيل جميع الشياطين أن يقع الشر لأن لقوع الشر أسباب أخرى غير الشياطين وهي النفوس الخبيثة والعادات الركيكة والشياطين الإنسية لا يلزم من تفصيل جميع الشياطين dan an ce an tsaure shedanu baya lazamta cewa an yi shar a ce wai ba za a samu sharri ba li'anna liwuqu'i sharri uka ukhra saboda shi samuwan aikin sharri na da wasu sabubba na daban zai shayatin wanda ba daga ba bane wahiyar nufusul khabisa kamar wanda yake da mummunar zuciya mai bangar rai wal rakika da kuma wanda yake da hali na banza والشياطين الإنسية أقول كما شيطان ما متانعي كما شيطان متانعي الثالث سأن نؤك أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والمرضة منهم وأن لا باري ينا مجانني أكم مبيا يوانشين شيطان لكم كنغررو جكينسو وأما من ليس من المرضة وأن بايا جكين كنغررو أي فقد لا يصفدوا ربما ما يكيشي بدا قبريش با والمقصود تقليل الشرور والفواحش أبن أكيني في شيني قرنش أيكا شري دا الفاشاء وهذا موجود في شهر رمضان وان أنا ساموس أوسط رمضان أمن كو باوس بي وان وجر رمضان لأن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل سبو دا ساموار أيكا شري دا الفاشاء yana da matukar karanta a cikin watan ramadana binisbati ila ghairihi min ash-shuhur in an kwatanta da wani wata da ba ramadana ba a cikin ainihin wato watanni to ina ga naqifu ila hadha al-hadd tunda wannan shine majalisin mu na farko insha Allah nan gaba sai mu dauki karatu da yafi wannan tsayi ah, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in duk mai tambaya insha Allah zai iya zuwa comment section mu ya tura ko kuma ya ainihin wato a tura sa ta whatsapp a wannan lamba kamar haka 07061561979 kenan wato sufili bakwai sufili shida ɗaya بيرشدا لا يترى بقي ترى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبارك اللهم ربنا بهمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله